Al'ummomin da ke zaune a yankin Shiroro ta jihar Niger Najeriya sun tabbatar da cewa rundunar sojin saman Najeriya ta kai wani hari ta sama da ya yi sanadiyar tarwatsa garin Falale da ke zaman matattara ta ‘yan ta'adda a yankin. Ita ma dai gwamnatin jihar Niger ta ce ta yi maraba da wannan ci gaba da aka samu a yaƙi da ‘yan bindiga da suka addabi jihar. A wata sanarwa da rundunar sojin Najeriya ta fitar mai ɗauke da sanya hannun kakakinta iya Vice Marshal Edward Gapwet ta ce sun samu nasarar lalata manya-manyan abubuwan fashewa tare da bindigogi waɗanda aka yi imanin cewa mallakar ɗaya daga cikin ‘yan ta'adda da ake nema ne ruwa a jallo a Najeriya. wasu daga cikin mazauna yankin da lamarin ya faru da suka nemi a sake sunansu sun ce garin falale nan ne mazaunin rikakken ɗan bindigan nan dogo gidi, da sauran 'yan bindiga da ke tare da shi. Ainihin ƙauye ne to ƙauyen kuma irin yanayin zama na abin ga shi iyayen dogoge ɗin da mamun suna zaune ne a kusa da ƙauyen jikin ƙauyen. to yanzu wannan harin da aka kai an kakkashe su ne koko ya abin yake E, to lalle muna sa rai tun daga aka kai harin suna wurin shi dogoge ɗan nan yake zaune uwar da ta haife shi tana wurin duk inda zai je zai je ne ya dawo to yanzu kun samu wani labari game da shi iyalan dogoge ɗan da bayan wannan harin da aka kai lallai mun samu labari uwarsa dai ta fita a tsirara ma ta fita da ita ta farga da wani ƙauye na ana ce mishi falalle ok to yan ta'adda ke cikin garin wanda ta nan take da shashi wannan dogon gidan dama nan suke a ƙauyen to amma an kashe mutane wurin koko eh, akwai mutane wurin ya kai jirgin ta je ta aiki a wurin. Kwamishinan tsaron cikin gida na jihar Niger, Bello Abdullahi Muhammad mai ritaya ya tabbatar da aukuwar lamarin kuma ya ci za su ci gaba da yaƙi da ɓata garin amma kuma suna buƙatar haɗin kan jama'a. It's a welcome development kuma it's a relief on the state government. In sun ga wanda ba su yarda da shi ba a ba da labarin shi. Especially a ce wani yanzu yana ɗaukan mai ya kai musu ko yana je sayi musu abinci. Informants nasu ya je ba su labari. Kaga duk wannan wanda aka gane a yi magana. To mai sharhi akan lamuran tsaro a Najeriya Dr. Yahuza Ahmad Getso ya ce duk da yake suna da tabbacin cewa dogo gidi baya wurin a lokacin kai harin sojojin amma dai wannan babban saƙo ne gare shi wannan hari da aka kai wa wannan daba ta wato dogo gidi a garin falale saƙo ne aka aika duk da yake muna da waɗansu bayanai da suke cewa baya ƙasar nan yana wani guri a ɗaya daga cikin sassanin ƙasashen da ke makwabtaka da najeriya ya fi mishi ya yi maza maza ya zo ya miƙa wuya ya kuma nemi yadda za a zauna lafiya maimakon ya je ya ci gaba da riko da ƙarfan da za a zo a halaka shi da shi kuma a kawo ƙarshen shi. Yankin na Shiroro dai ya daɗe da zama wata matattara ta 'yan bindiga da hukumomin jihar Niger suka tabbatar da cewa har da mayakan ƙungiyar Boko Haram. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.